demokradiyya a yau. Cikin shirin me ya bambanta shari'ar da aka yi a kotun sauraron ƙararrakin zaɓe ta jihar Taraba da wacce aka yi a ta jihar Benue. Jama'a masu sauraron masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kamar yadda ba za ku kasa ji ba, kotun sauraron ƙararrakin zaɓe ta jihar Taraba ranar Asabar da ta gabata ta yanke hukuncin soke zaɓen gwamnan jihar Darius Isiyaku. Saboda jam'iyyar PDP bata mutunta sharuɗɗan da tsarin mulki da dokokin zaɓe suka tanarar dangane da fidda ɗan takara ba. Ga Nasiru Adamu Elikaya da Shimfiɗa. A iya cewa kotunan sauraron kararrakin babban zaben Najeriya na da sha biyar sun kammala bada hukunci inda suka soke zaben jihar Rivers da Taraba. Karar da aka shigar ta jihar Taraba da makwabciyar ta Benue iri ɗaya ne bisa dalilin zargin rashin zaben fidda gwani da ya kawo 'yan takarar a Taraba gwamna Dariyar Ishaku na PDP da APC ta ce bai fito a zaben fidda gwani ba. Sai Benue ɗan takarar PDP ta Terhemen Tarzo ya ce gwamna Samuel Otom ma ta bayan gida ya tsaya zaben duk da dai kotu daga ƙarshe ta ce an bi ka'ida a lamarin jihar Benue. Mata mataimakin jami'in labarun PDP barista Abdullahi Jalo ya ce ba shakka tun farko Garba Umar UTC ne ya lashe zaben fidda gwanin PDP a Taraba. Satifiket da ya kawo mai girma Garba Umar wanda a lokacin ciyaman namu na jam'iyya Amin Ma'azu yana kai da tsammani an kai INEC an ba wa shi garba umar satifiket na lalle lalle shine dan takara yanzu kuma shugabannin jam'iyya karkarin shugaban kasa mai girma jonathan an juya ya zamo shi mai girma darius to wannan shine abun da aka yi abun da nake zo mutane su gane nan da sanin jam'iyya dazil ya zama dan takaranta akwai hukuncin kotun koli jam'iyya ne take da hujja take da hurumi ta ce wane ne dan takaranta ina ganin kuma a abun da aka sa a gaba jam'iyya za ta je ta yi wannan bayanin a kotun ɗaukaka ƙara Wani binciken da na gano wasu magoya bayan PDP a Taraba ba za su damu ba ko da kotu ta soke zaben amma a sake shata daga da hakan kai tsaye na nuna in hakan ta kasance gwamna Darius zai iya rasa takarar. Ga abun da kakakin magoya bayan PDP Eric Yohana ke cewa. Mulkin nan Allah yake bawa wanda shi yake so. Mai yiwa ma cikin su biyu ba su ba ne, don akwai alamu haka kuma. Na tambayi lauya Hassan Liman ko ya san karar da Sanata Jummai Alhassan da jam'iyyar APC suka shigar gaban kotun sauraron karakin zaben? Eto eh, abin da na karanta jaridu da kuma inda aka yi gabatar da bayanin ƙara da kuma hukuncin da kotun jihar eh, kotun eh, zaɓe na taraba ta yi shine sun shigar da ƙara bisa ga kan dalilai guda biyu na ɗaya cewa wanda aka gabatar da shi a matsayin ɗan takarar jam'iyyar pdp shi ɗin nan bai cancanci ya tsaya wannan zaɓen ba don pdp ba ta zaɓe shi bisa ga ƙa'ida ta tsarin mulkin najeriya da kuma bin da dokan zaɓe ba na biyu cewa shi ɗin nan bai ci zaɓen nan bisa ga ƙa'ida wato bai samu ƙuri'u da ya dace a ce ya zama gwamna ba dalilai guda biyu ne ɗin ko dalilai guda biyu aka shigar a gaban kotun na zabe to ita kotu kuma a hukunci da ta yanke ta yanke ne kawai a kan cewa ba a bi ka'ida ba wajen fitar da ɗan takara ko kuma an taɓo hada maganan ƙuri'a. Abin da na karanta bisa ga abin da kuma saurari a abin nan hukuncin da kotun na jihar na zaɓe ta raba ta yi shine ta yanke hukunci ne akan cewa ɗan takarar jam'iyyar pdp cika ƙa'ida ita ma jam'iyyarsa ba ta cika ƙa'ida da aka shimbiɗa a dokan zaɓe da kuma tsarin mulkin najeriya ba hukumar zaɓe ta zo gabanta ta ce jam'iyyar pdp ba ta bi ƙa'ida da aka shimbiɗa a tsarin mulkin najeriya da kuma dokan zaɓe ba shin tana da hurbi ta saurari wannan ganin cewa wannan abubuwa ne da suka faru kamun a yi zaɓe. Haji sabo da jama'a masu saurara wannan amsan tambayan da ka yi, za a same san a ƙarƙashin kashi na ɗari biyu da tamanin da biyar na tsarin mulkin Najeriya da kuma kashi na talatin da ɗaya da talatin da uku da tamanin da biyar da tamanin da bakwai na dokan zaɓe na ƙasa na dubu biyu da eh, goma wato 2010 kenan electoral act a na abin da ya kawo wannan jayayya da ake yanzu bisa ga bayani da aka yi shine cewa su jam'iyyar pdp ba su gudanar da zaɓe na fidda gwani bisa ga ƙa'ida ko bisa ga doka kamar da na ambata ba wato kashi na tamanin da biyar da na tamanin da bakwai. Amma ai akwai a cikin dokokin zaɓe ko kuma tsarin mulki inda aka bai wa jam'iyyu yanci su fidda ɗan takara idan suka miƙa hukumar zaɓe ga ɗan takarar ta ɗan hukumar zaɓe ba ta da ta cewa wadda da aka gabatar mata jam'iyya za ta tsaye da shi takara. Eh to, Hajji Sabo bayanin da kai gaskiya ne kamar yadda aka ambata a ciki na a kashi na talatin da uku mm. na dokan tsarin mulki na dokan zaɓe mm. cewa in in jam'iyya ta mika ɗan takara hukumar zaɓe ba ta da zaɓe dole ta amshi wannan ɗan takarar. Amma in aka koma ƙarƙashin kashi na tamanin da bakwai mm. na dokan zaɓe duk wanda bai ji daɗin wannan abin da aka yi ba zai iya kalubalantar na ɗaya wannan jam'iyyar musamman ita dai ɗan jam'iyyar ne zai iya kalubalantar wannan abin da wannan jam'iyyarsa ta yi a kotun kafin a yi zaɓe to abin tambaya shin za a iya kalubalantar wannan bayan an yi zaɓe ko ba za a iya kalubalantarsa ba. Hmm. Haji Sabo da jama'a wannan amsa har yanzu za a same shi a cikin kashi na ɗari biyu da tamanin da biyar na tsarin mulkin Najeriya da kashi na ɗari ɗaya da saba'in da bakwai na tsarin mulkin Najeriya inda aka ce kowace jam'iyya wato fati kenan ta tsaya zaɓe ko duk wani ɗan takara kafin ya tsaya zaɓe sai fa jam'iyyar ta ta tsayar da shi bisa ga tsarin mulki kuma bisa ga doka za a iya kai ƙara kafin a yi zaɓe in aka riga an yi zaɓe kotun sauraron ƙara na zaɓe tana da hurumi ta saurari wannan koke-koke a matsayin cewa wanda aka saka shi ya tsaya ya yi zaɓe ko ya nemi takara bi abin da aka shimbiɗa a tsarin mulkin Najeriya ba ko a tsarin a doka ta zaɓe. Hajji Hassan masu ƙorafi da na karanta a kafofin sadarwa suna cewa ai idan haka ne gwamnan jihar Benue wadda ya takara a inuwar APC ai shi ma wai ba a yi zaben fidda guni ba kuma eh, kotun sauraron kararkin zaɓe ta tabbatar masa da zaɓensa na matsayinsa na gwamna. Menene dangantakan waɗannan shari'u guda biyu? To Haji Sabo a abubuwan da na karanta cikin jaridu da kuma bisa ga bincike da na yi akan waɗannan shari'u guda biyu. Na jihar Taraba an ce jam'iyyar pdp ba ta yi zaɓe bisa ga ƙa'ida kamar yadda doka ya ambata ba wato ba ta yi zaɓen fidda gwani kamar yadda ya kamata ba a jihar benue an yi ma zargi makamancin haka cewa jam'iyyar apc ita ma lokacin da za ta yi zaɓe na fidda gwani ba ta bi ƙa'ida ba wato inda suke faɗi cewa na jihar benue cewa shi ɗan takarar jihar apc a lokacin da aka zo zaɓen fidda gwani shi ɗan jam'iyyar pdp ne a jihar benue bisa ga binciken da na yi da karanta bayani da aka yi a hukuncin kotun sauraron zaɓe ta ce ba ta gamsu da hujjoji da ɗan takarar jam'iyyar pdp ya gabatar ba cewa jam'iyyar apc ba ta yi zaɓe na fidda kuɗi bisa ga ƙa'ida ba to a nan bambanci tsakanin wannan shari'ar da wancan shari'ar shine hukuncin jihar taraba alkalan sun ce sun yarda sun amince an tabbatar da shi a jihar benue su sun ce masu gabatar da ƙara ba su gabatar da hujjoji da zai gamsar da kotun cewa jam'iyyar apc ba ta zaɓe bisa ga ka'ida ba haji samu kaji bambancin abin da ya faru kenan. masu aro da haka allah ka mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai kuma mako na gaba da ikon allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamun na madadin nasara da mulki kaya da lauya hassan liman da kuma kiba hiro da ne wanda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu imam zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.